yanzu haka dai rahotanni da ke fitowa daga yankin gombe a arewacin jihar adama na fa nuni da cewa wasu 'yan bindigan da ba san ko su wane ne ba sun sake kai wani sabon hari a ƙauyen gargada ke cikin gunduman ganda inda ma suka kashe kimanin mutane goma sha ɗaya shaidun gani da ido da kuma su shugabannin al'umma a yankin sun fa tabbatar da wannan hari inda suka ce yanzu haka ma mutane da dama ne suka kaurace wa su suka hau kan duwatsu don tsira da rayukansu wallahi suka je suka yi ta harbi harbi har suka kashe mutum sha ɗaya eh, suna demanding kuɗi suka zo suka yi ta suka yi ta harbin mutane kawai suka yi ta kashewa to wasu sun gudu sun hau duwatsu wasu sun shiga daji to da suka ga ba mutanen da suke fitowa da za su harba kawai sai sai suka suka tafi dai kaman kaya ma na soja jikin suna cikin tsaunuka ne an taba zuwa dama an fada musu hakanan wata majiyar yan sanda a jiya ta tabbatar da harin to amma kasancewar ana cikin dokar ta ɓaci ne kuma sojoji ne ke kula da sha'anin tsaro don haka sai na buga wayan kakakin rundunar soji na 23 da ke yola kafin Jafar Nuhu to amma fa duk lambobinsa ba sa shiga wannan harin fana zuwa ne yayin da tawagar gwamnan jihar borno kashin shetima ke isa karamar hukumar madagali a arewacin jihar adamawan don ganin halin da yan gudun hijiran da aka kai wa hari a garin izge ke ciki inda gwamnan ya bada wani tallafi shi da senata ali indume sun kama tallafi ne sun ba mutanen izge miliyan dari da kuma mutanen goza miliyan dari To wani hali 'yan gudun hijira suke yanzu? Yanzu an ba su kudi naira miliyan biyu a kan su samu su je goza kuma karba tallafin. an ba su kuɗi cash miliyan biyu don haka ce ba state nasu bane adama to an ba karama kuma goza amma an ba su naira miliyan biyu su je goza kuma su samu abin da za su ci yanzu haka dai masana haka tsaro a kasar irin su Dr. Bawa Abdullahi Wase na fa ganin akwai abin dubawa ga wannan hali da ake ciki musamman ma ga shugabannin arewa idan da karfin soja yana wani abu karfin sojojin duniya wajen 29 da suka je suka hau ma Iraq wadda amerika ta yi jagoranci aka yi shekara tara ana kashewa suna kashewa suka bar gurin har yau har goben da suka bar gurin ana kisa ba a daina ba to kaga wannan ya nuna cewa maganan aiki da karfin soja baya a yi sai dai maganan sasantawa an samu wanda za a sasanta da su kuma an yi sa'a a Najeriya an samu wanda za a sasanta da su a wannan bangare ma na arewa eh, maso gabas gabashin Najeriya to an yi wannan ma a Najeriya lokacin da su 'yan Niger Delta suka ɗauki makami akan Najeriya makamai akan 'yan Najeriya da Najeriya. Dan Arewa yana shugaban ƙasa ya yi da ya zauna ya tattauna da su ya musu ahuwa ya kuma ba su abin yi har yanzu ana ɗaukan sama da rabin kason Najeriya ana ba su don me don a samu a zauna lafiya yaushe kuma a ƙasa ɗaya wani zai zo daban wadda a bangaren shi abin da aka yi a bangaren da ba shi ba ya ɗebi 'yan Najeriya sojoji ya tura ya ce su je su yi ta kashe mutanen nan ba iyaka ya ce za a zauna lafiya. Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya.